muna cikin hatima a rana wata wani bayani akan cewa a wannan imamu sayudi cikin tadribin rawi nashi ya kawo riwaya da gare shi har zuwa ga buhari Allahu anhu akan cewa duk wanda ya kasance mai neman ilmi na ba zai kasance mai samun ilmi ba ba ta sai ya tattara waɗanga abubuwa shi na ce watan ilan bi annal mar'a la yakunu muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba'da an yaktuba arba'an ma'a arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in wa kullu hadhihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma'a arba'in fa iza tamallahu kulluha hana alaihi arba'un wabtuliya bi arba'in fa iza sabara ala zalika akramahu Allahu fid dunya bi arba'in fa asabahu fil akhirati bi arba'in to su ne idan muka diba ga sunan ta hade bayan dai waɗannan haka suke illa an yakatuba arba'an ma'a arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in to in mun ka fara da su to shi na ce ya katubu lir rasuli ko la yasiru muhaddisan kabilan fi hadisihi illa an ya katuba arba'an illa ba'da an ya katuba arba'an sai bayan ya rubuta hudu a arba'in tare da hudu to yanzu ga hudu nan a arba'in ya katuba lir rasuli shi rubuta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nujaba'i shi rubuta hadisai na zababbi a sahabi su ne sahabbai ne sai ya rubuta dukkanin hadisai na zababbin sahabbai ne wal arba'i sannan kuma ta shi rubuta hadisai na tabi'ai wal ulama'i da kuma tarihin maluma ya katubu lir rasuli zai rubuta hadisai marfu'ai kenan wannu jaba'i a sahabi zai rubuta hadisai kufai wal arba'i zai rubuta hadisai kadu'ai wal ulama'i su kuma maluma shi rubuta tarihin su inda an ka haihe su da inda sun ka nemi karatu da inda sun ka cika da maluma su to shi na ce illa ba da an yi katuba arba'an ma arba'in ma al'asami an gane ku illa ba da an yi katuba arba'an ma arba'in ma al'asami lil rijali shi rubuta sunan nake na mazaizai sai ka san sunan nake mazaizai warku na ka san kinawoyin su ka ga yanzu na mun haɗe wannan ana ce mishi abu hayyana ana ce mishi a mi a suna ne mun ce mishi abu hayyana ashe kenan abinda a suna ne ya hayyamnu sa'id ibn hayyana kuma ana ce mishi abu hayyana ashe kenan kaga yanzu in yace haddathana abu hayyana sai ka azaba ce na bato na. to duk wanda ya kasance mai rubutun hadisi sai ya san wannan sai ka san sunan nakin mazaizai sai ka san kinayar su bayan kinayar su sai mi warku na lahun da kinayoyin su makanahum ka san inda sun ka zamna ya yi ka kiyaye shi wal azmina ka kiyaye da zamunan su da inda sun ka nemi ilmi da wanda ya zamani da wani cikin su da wanda bai zamani da wani ba sai ka san wannan to sai ce ka arba'in mislu arba'in fi arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in ka arba'in ka tahmidi wata kaberi basmalatin du'an ma'an naziri to kowane suka ka gama shi tamkatai tahmidi kadiba ƙasa Ma habibi as-salatu at-takbiru ma'a salati al-basmalatu ma'a surati addu'a'u ma'a tawassuli an ga wadda an kai ko to ka arba'in kenan misla arba'in fi arba'in yanzu mai ka arba'in yanzu za mu shigo cikin misla arba'in ka arba'in misla arba'in fi arba'in mun yi hudu ko to yanzu shi na ce an gane wanda an kai ko saboda ba sai an koma ga ta'alika ba ha shi malan yi wadda ba ha koma mata'alika an gane ko watan ka 40 milu 40 fi 40 sun zama shiga mun yi watan hata ya ba 40 ma 40 yanzu mun shigo cikin ka 40 mislu 40 fi 40 to cikin abin nan cikin ka 40 shi adda ka tahmidi wa takbiri bazmalatin du'an ma'an naziri kowane shi gama shi da tamkatai at-tahmidu ma al-hadibi ma al-hudubati at ma'al ma as-salati kenan alal misali sai ka san sai ka san hamdala sai ka san huduba in ka zo wajen huduba sai ka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin sannan ka fara abin zaka ba. wajen sallah sai ka yi kabbara sannan ka yi sallah wajen sura ka ce bismillahir rahmanir rahim wajen karatun alkur'ani sannan ka aza sura wajen addu'a in ka ta wajen addu'a ka gama da tawassuli to shi na ce kowane su ma'an naziri don haka ce tawassulin du'a'i to sai mi mislu arba'in fi arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in mislu musnadati da tamkacin datin sai ka san hadisai waɗanda kasance mu zadaye ne alhadisul marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam da sanadi hadisi wanda kasance isnadi ne ya sadu har zuwa ga manzo Allah ba a samu inqida'i ba shi aka ce ma musnadi mawqufatin kasan hadisi wanda kasance mawqufai na wal mursalati kasan hadisi wanda kasance mursalina ba muttasili ba su musa annan maqdu'atin kasan hadisai maqdu'ai wanda kasance su kuma watan aka jingina ga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ga tabi'ai wa mali tabi'in huwal makaduu. sai ka san mawqufatun hadisan da an ka jingina ga sahabbai ka san mundadatun hadisan da an ka jingina ga manzo mursalatun ka san hadisai wanda kasance mursalina an ambace manzo ciki ne amma kuma tabi'i ce qala rasulullahi shi aka ce mursali summa maqduatin sannan kuma ka san hadisi wanda kasance maqadu'i ne wa ma tabi'in huwal maqadu'u to shi na ce millu 40 fi 40 ko millu 40 mun shigo cikin fi 40 ko millu 40 fi 40 inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in bi arba'in ma'a arba'in duk haka sunan tsari to to shi na ce fi arba'in mashigo cikin fiko fi sigari sinni ka yi karatu kana cikin ƙanƙanin shekarunka kana ƙarami kamar mai shekara hudu ka yi karatu wannan lokacin ka a ce ba a kai yaro makaranta sai ya gwamnata a'a tun bai gwamnata ba a kai shi makaranta shi gwamnata can cikin makarantar fi sigar sinni wa fi fituwatihi watan shine fituwatihi idrakihi lokacin da kasance fara idraki ashe kenan tun na dan karimi a shi tun shina yamin baki sai akan shi shina magana haka nan sannu sannu hashi iya zaka yi kuka tun yaro da yamin baki shi kai ne bai ne daidai ko to tun sannu kamata akai shi makaranta bayan haka nan kuma in ya goce sannan wa fi fituwatihi ai fi idrakihi lokacin da ka tantance maganganu lokacin tantance magana shine fituwa yaro ya samu fituwa ya fara tantance ababa wafi shibabihi haka nan kuma da lokacin kurciya ta ya tsatsata kenan wafi kuhulatihi da lokacin da ya kasance wafi shibabihi da lokacin da ya kasance watan ya kai lokacin balaga fi shibabihi lokacin da ya kasance ana ce mishi saurayi lokacin samartaka ta kuma shi karatu wannan lokacin wafi kuhulatihi da lokacin da tijantaka ta shi karatu wannan lokacin to sai mi bi arba'in ko inda arba'in inda shigulihi millu arba'in fi arba'in inda arba'in inda shigulihi shi karatu lokacin da ke cikin ayyuka kashi ce ai yanzu ina cikin kasuwanci ban samun lokacin karatu ko kuma yanzu lokacin lokacin aiki na ne ban samun lokacin karatu ko lokacin noma na ban samun lokacin karatu ko kuma da kuni kai kullum sai na tafi da abin da ci ban samun lokacin karatu a inda shigulihi cikin shigula ta cikin aiki ne shi karatu ta ji labarin na ce ma shigula kamar aikin ka kana cikin aiki kai karatu wa fi faragihi kana cikin damar ka baka cikin aikin komi kai karatu kai aiki kai in hanyar damar da ka samu kace na samu dama yanzu kan huta a eh, zan yi ban zuwa ko ina a'a in ka samu dama kai karatu cikin wannan dama da ka samu wa inda faqarihi kakkace kai talauci ya hana min karatu kai karatu cikin talauci mai abin da mai ta'alimi shi ce komai talaucin ka baka kai talauci wannan abu yusufa ba ya kasance cikin talaucin na kuma shi karatu kuma ya samu din har ya kai wa da kai wafi gina'ihi hakanan kuma lokacin wadata ta yi sai ala arba'in an arba'in li arba'in hudda alal ahjari an kon wajen rubutu idan kuma zai rubutawa to to bi arba'in ko to millo arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in inda arba'in bi arba'in ko inda shigulihi ya jalisu biljibali in ya zo jin neman karatu inda ya kasance garin da zana neman ilimi sai an hau duwatsu sai an shiga duwatsu sannan a zo can ai karatu to kai ce bai shiga cikin dutse shi karatu kai ce duwatsu zahi gare su man ya zama cikin zahi in yi karatu ka zama cikin zahi ki karatu ba komai ya jilisu bil jibali wal bihari kaka ce aini ni bai shiga ruwa sai an tsallake ruwa ko kuma cikin ruwa na aka karatu cikin tekuna kamar na irin gabacin mu kaga ruwa akwai sosai sosai Kaka ce baka zama kila irin gari wanda kasance goshi ruwa akai baka ya zama can sanyi bai baka lahiya a ka zo ka zauna kai karatu wa bil kakka ce aini kauye ni saba ban zama birni ka shiga cikin birni kai karatu aidan kuma wa bilbarari. kakka ce dan birni ke ban zuwa kauye babu babu tallatirin babu handset babu radio babu kaza babu kaza babu kaza ce a'a ce haka nan ka zo cikin kauye kai karatu sai mi to shi na ce nan bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in ala arba'in dai ala arba'in an arba'in li arba'in kaga ala nan alal hajari ko ga annan an arba'in ga lamucan li arba'in an gauda an kai ko ala arba'in an arba'in li arba'in ala arba'in alal hajari an arba'in an manya kunu li arba'in lillahi an gauda an kai ko to suna adda ala arba'in an arba'in li arba'in to shi na ce hudda in za ka rubutu ka rubutu alal hajari ka yi rubutu akan dutse in ba ka samu abin rubutu ba sai dutse ka rubutu akan dutse wal ahzafi kuma ka yi rubutu akan ahzaf allon ka fada irin allo na ka fada dabba da kasance wadda amma bafal akali kana rubutu ga allon ka fadarta irin azon da aka samu masu haɗi ko na raƙumma ko na tumakai ko na awakai ko kuma na irin abin nan shanu duk kai gare su wasu na sa wal ahzaf al-ahdaf al-asdaf al-ahzab abin ake kira ahzab shi kuma kamar irin marmara irin kankara da kasance ka hitowa kamar irin abin da aka gurjin kwalli da shi mai aka ce mishi magurji dai ko magurjin to ana rubutu kuma ga magurji <clears throat> an gane ko abin jiludi ko kuma ai ga fatu abu allal aka tafi ko kuma ta ai ga kafaɗu kenan allal hajari. wal ahzafi shi zai koma ga mugurji abul juludi ko ga fatu aw Allah ka tafi ko ga kafaddu kenan shine allo <coughs> to wannan shi adda an arba'in ko shi adda ala 40 sai an arba'in an manya kunu fawqahu kai karatu ga wanda kasance shi na sama gare ka aw mislahu shi karatu can abin da ka sanyawa watan amman huwa fawqahu wa amman huwa misluhu wa man huwa dunahu wa an kitabi nalahu wa an kitabi abihi ce haka ka sawa shi buhari tunan shekaratu an manya kunu fauƙahu shi ga wanda a sama gare shi au misluhu ko wanda adai da shi ashe na ba ka kasancewa malami malalle sai kai karatu ga manya manya maluman ka sannan kuma kai ga irin ainihin almajirai irin ka bayan wannan kuma audunahu ka yi ga wanda a ƙasa gare ka ya ce wa an kitabi abihi kuma ka yi ga littafin mahaihinka kuma ka tabbatar da rubutu ne na ba a canza mai rubutu ne ba amma na abin da ya nuhi nan ga shi mana wa an kitabi na lahu ba an kitabi abihi ba ka duk littafin da ka samu inda littafin na mai kyawu na manya-manyan marubuta kuma ka karba kai karɓoki abin da a cikin na ka yi karatu duk abin da a cikin da kasance na ƙwarai ne ka karanta wa an kitabin ka yi amfani da galitahi wa an kitabin Kai yi riwaya daga littafi na lahu da ka samu buhari mulimu abu dawuda tirmizi nisa'i ibn maja lillahi to li arba'in ma arba'in li arba'in ma arba'in lillahi ka yi abin nan li waje hillahi subhanahu wa ta'ala wa ɗaliban limar datihi kai yi domin neman yarda Allah shi lillahi. wal a'mal bil muwafiqi sannan kuma ka yi aiki da abin da ka dacewa da ƙur'anin Allah wal amal bil muwafiqi kai aiki da abin da ka dacewa da abin da a cikin alqur'ani shina adda wal amal bil muwafiqi kenan lillahi walil a'mal bil muwafiqi sannan kuma walin nashari sannan kuma ka watsa ilimin da ka samu duk abin da ka samu na ilimi ka watsa shi kowa ya samu wal ihya'i sannan kuma ka rayar da sani ba da sabiki watan bani saboda Allah wal ihya'i ba'da sabiqi to sai ce bi arba'in ma'a arba'in takardar mu ta kare ko a ba mu ta eh to min kun hagani to shi na to nan a shi na na kwana ku don yanzu abin da annan watan abin da ce wa alam bi anna rajula la yasiru muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba da an ya kutuba arba'an ma arba'in mislu arba'in millu arba'in fi arba'in ko millu arba'in fi arba'in inda arba'in wa alam bi anna rajula la yasiru muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba ba'da an yaktuba arba'an ma arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in inda arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in haka na ko wa kullu hazihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma'a arba'in fa idza tamallahu kulluha hana alaihi arba'un wabtuliya bi arba'in fa idza sabara ala zalika akramahu Allahu fi dunya bi arba'in wa asabahu fil akhirati bi arba'in to shine ci ha. tace wa kullu hadhihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma arba'in to bil ma'rifati ma'a sihhatil badani to shi za mu tashi ciki ne hmm. sai ta kadi mai tahiri don haka ce tamamu ha ma'a sihhatin wal qudrati wal hisi summa hizi bil ma'rifati shi za mu kamawa ba bil ma'rifati sannan ma'a sihhatin wal qudrati wal hisi summa hizi hibzi an gane ko don haka in mun ka bi shi hakan ga ba sai an da ta'alika ba adiba misbahu rawi muna cikin bayani akan a ruba'iyatu na buhari shi na buhari radiyallahu anhu ke cewa la yasiru rajulu muhaddisan kamilan fi hadisihi illa ba'da an yaktuba arba'an ma arba'in ka arba'in mislu arba'in fi arba'in an arba'in bi arba'in ala arba'in an arba'in li arba'in wa kullu hazihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma arba'in fa idza tamallaku kulluha hana alaihi arba'un wabtuliya bi arba'in fa idza sabara ala zalika akramahu Allah fi dunya bi arba'in wa asabahu fil akhirati bi arba'in to shina mun yi bayani akan watan arba'an ma'a arba'in mun yi bayanin ka arba'in misalu arba'in fi arba'in mun yi bayanin watan inda arba'in bi arba'in mun yi bayanin ala arba'in an arba'in li arba'in to mun samu ruba'iya guda goma yanzu goma mun ka samu hudu hudu har so goma arba'in kenan matsala arba'in kenan mun ka yau. an gane ko to shi na ce wa kullu hadhihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma'a arba'in to yanzu za mu shigo cikin bi arba'in ma'a arba'in to amma sai malam yace tamamu ha ma'a sihhatin ku tamamu ha ma'a sihhatin wal qudrati wal hirsi summa al himzi bil ma'rifati lin nahwi wal lugati wat tasrifi kitabatin yakunu za tashrifi هان عليه المال والأوطان والأهل والأولاد وامتهان له بإشمات من الأعداء وبملامة لأصدقاء وطعن فيه أي من الجهلاء وحسد له من العلماء لصبره يكرم بالقناعة ولذة العلم يكين الهيبه wa husni adabin wa fil ahirati yanalu bil ihwani li shafa'ati wa dhilli arshin wajiwari rusuli wal shurbi min hawlin li a'lar mursali wallahu la yuhrimuna min shurbihi bil mutahawa nailina min qurbihi tamma huna mizbahu kulli rawi fi nisfi alfin li hadisi hawi ama bashir min rabi al awali. ri in minhu bi yawm al awali. walhamdulillahi alal itimami summa salatuhu assalami as-salami ala nabiyil karimil amjadi khairil wara sayidina muhammadi wa alihi wa sahbihi nujumi wa tabi'ina abhalil ulumi ومن تلاهما على الإحسان إلى لقاء ربنا الديان ومن تلاهما على الإحسان إلى لقاء ربنا الديان to shi na malam ke cewa watan wa kullu hadhihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma'a arba'in to shi na ce watan ma'a arba'in sai fara bi arba'in ma'a arba'in saboda lura sai fara gabatar da ma'a akan bi arba'in illa bi arba'in ma'a arba'in to shi na ce ta mamu hacikunta ma'a sihatin wannan baiwa ce ta Allah laisa min kasbil abdi wannan baiwa ce ta Allah ba tsururin kana ba neman kana ba sihatin shi kasance Allah shi baka lahiya wal qudrati da iko wal hirsi da kwadayi akan tara ilimin wal himzi sannan kuma da ainihin tsare ilimin wannan baiwa ce ta Allah to bil ma'arifati lin nahwi ko watan bil ma'arifati lin nahwi amma can abin da yasa watan ma'arifatul kitabati sanin rubutu wal lugati da sanin luga wa tasrifi da sanin tasrifi sannan kuma wal ma'arifati lin nahwi da sanin nahwu wa ma'arifatun nahwi da sanin nahwu an gane ko to wannan shine bi arba'in ma arba'in sai fara gabatar da ma'a akan bi arba'in to shi na ce bil ma'arifati lin nahwi shi kasance sai ka san nahwu wan nahwu wal lugatu haqqu ma arab wan nahwu wal lugatu haqqu ma arab fa khus min al afwahi la min al kutub wan nahwu ilmin nahwu wan lugatu da ilmin luga haƙu ma arafa shi ne wajibi ga dukkanin wanda ya kasance masani ne duk mai son sani sai ya samu hau sai ya samu luga sannan ci bayan wannan ci kuma wa husmin al-afwahi ka amshi ilmi daga bakunan mazaizai laminar kutubi ba cikin littafai ba kakka ta ka haɗa abcd ka iya ka haɗa abatasa ka iya ka komo ka kama haɗa kalima da kalima ka aji kamus kusa gare ka ka ɗauki littafi ka aje ka diba kamus abin da ba ka gane ba ka koma kana bincike haka iya ka karanta da kan kawai a'a kakka yi karanta kakka ɗauki karanta da kanka ko kuma biya da kanka kakka yi wannan a'a ka zo malami shi biya maka saboda mi ba ko na na aka sani cikin littafi ba sai ka zo ga bakin malami zaka ka je ne ilmi siri a ciki ne akwai asarar cikin ilmi wanda kasance ba a samu sai ga bakin maluma shi na wani maƙi ka cewa ya zunnul gumru annal kutuba ta hadi a hafa hamil li idrakil ulumi wala ya dalil jahulu bi anna fiha gawamidu hayyar aqalal fahimi idza rumta al uluma bi ghairi shayhin dalilta an siratal mustaqimi fataltabis al uluma alaika hatta tasir adalla katawmal hakimi wani malamin a ce mishi tauma ya kama ta shi na binciken sani shi na binciken sani sai shi haɗa kalmomi in ya zo ya faɗi magana sai ya ce ai ba haka take ba ai ga abin da maluma kanu yi sai shi shi shi ta ko shi kuma wani wata kalma ce ai ba haka yake ba ai ga wani abin yake ba ka gane ba ne ko ba kai karatu ba ka gaba ba kenan to don haka sai an koma an san nahawu wal lugati sai an san luga wan nahawu wal lugati haqqu ma araf wat tasrifi sannan kuma ka san tasrifi sai ka san tasrifi ilmin tasrifi kamar daraba ya daribu idarib daraban daribun madarubun darabun sai ka san wannan kitabatin sannan kuma sai ka karanci ilmin kitaba in kana so sai ka tafi ka san qawaidul rasmi qaidodi na rubutu ga wanda aka saba ga wanda aka janta ga wanda aka sin ga wanda aka mim ga wanda aka kafu ga wanda aka lamu haka dai sai ka tafi ka karanci qawaidul rasmi in ya samu wannan kunu za ta shirifin sai shi kasance ma'abuci haka to in yi samu wannan shi na ce ba kullu hazihi rubaiyatu la tatimmu illa bi arba'in ma arba'in mun kare da wannan ko to in sun ka cika hana alaihi arba'un la tatimmu illa bi arba'in ma arba'in ko idza tamallahu ha hana alaihi arba'un shi na ce hana alaihi malu sai kuɗi su sauka gare shi a duk inda zai kasance a bude mai kofar samu wal audanu sannan kuma a kore mai wuraren zama shi ta daji wal ahalu sannan kuma shi ta amramari wal auladu shi ta samun yaya to bayan wannan kuma wamtu yana bi arba'in a jarbe shi da ababa su kuma guda hudu ga sunan to shi na ce watan wa idza sabara ala hana alaihi arba'un wamtu hina bi arba'in a jarbe shi da hudu famta hannun ga jaraba nan zuwa famta hannun lahu ga jaraba nan zuwa gare shi bi shi mata min al'adai makiya su ta suka su ta zagi duk wanda an makiyanka suka zagi shan mata kullum cikin zagi ake yayi kaza yayi kaza bai da kaza kaza shi kai kaza shi kai kaza shi kai haka dai ga sunan zuwa wa bi mulamatin lil adqai su kuma abokai su kama zargin ka ai bai zuwa inda kowa girman kai garai ya ɗauki kai ne mallami waɗanda fi aiminal juhala'i su ka jahilai suka mallami ka hau mota mallami ka gida mallami ka aure mallami ka sa riga mai kyau mallami ka sa hula mai kyau mallami ka sa mallami ka sa abin ido mallami ka sa takalma masu kyau wa hasajallahu min al-ulama'i wa hasadin lahu min ulama duk wannan jaraba ce wa hasadin lahu sannan da hasada min ulama'i su ko maluma su kama hasada komai a dauko a jefa maka a ce wallahi ba ni kwarai na ba don Allah shi kai ba duk amin da kuma shi wallahi ba don Allah shi kai ba ni kwarai na ba baka san hali ne ba inda ka san hali ne da baka zama da shi ko kuma a ce me sani kamar da wani ce mai imamu saudi ce me sani jahilin banza haka sa ya ce ma imam sauɗi ce jahilin banza da himi ka sani sauɗi ce ni a jahili ce to wallahi ni kama jahili nike ba da inda rana ka hita ita ka faɗa masa idina ba ya ce wallahi in dai ba annabin Allah na wanda an ruhi ba ko wani wali na Allah ce wallahi zahiri da inda rana ka hita ita ka faɗa ni ban da tafka jahilci kanka jahil mai jahilci ya ce da sabri hiko to ka ganin ya samu jarraba idan ya haƙuri akan jarba mi zai biwa baya ya ce wa iza sabar ala zalika idan ya haƙuri akan wannan yukuramu za a girmama shi bi izin qana'ati watan da girman da girman qana'a wadan zuci da bai da ba a ganewa za a girmama shi da qana'a zai samu izul qana'ati kama da wannan Muhammadu Aminu Shinkidi radiyallahu anhu wanda ya arwa bayani fi da qur'ani bil qur'ani lokacin da tashi da Murtaniya ya koma makka da zama da ya zo makka ɗalibai suka zagaye shi an ka ci gaba da karatu a haga bai nemi kowa komi ba sai suka ce to yanzu dai ga malam mun hana mai aiki ne mun hana mai komi shan shan karanta she mu ba mu san abin da kace ba mu tahi mu tara kuɗi mu kai malam sai suka zo suka ce malam ce in su adiya wanda kasance alƙalin alƙalai na birnin makka da sauran maluma da waɗanda kasance irin su bas irin su usaimin manya manya malaman da karanta suwa suka tattara suka suka aiko shi suka ce mun zo inda kake malam ce mi a ku suka ce saboda gashi kana ɗaukar nauyin karantar da mu kuma mu san abin da haka ci baka da sana'a garin ga na muka son mu tara ma kuɗi mu kawo maka duk wata mu rinka baka mu rinka baka abin za mu yanka maka rinka ɗaukar nauyin iyalinka da shi sai ce a na zo da guzuri ya ai ku hakuri na zo da guzuri da ban can insha Allah in dai ba wani abu shiga ba ya ce ban canye guzuri na haɗe mutu suka yi mawaki suka ce ba ka canye guzurin ka haka mutu ce mala ina ke sai ce alƙana'atu hmm. ya ce ina da guzun da ban canye haɗe mutu mina na ce a ba horon haram ba ka tashi ka faɗa nan ka faɗa nan ka faɗa nan ka faɗa nan suna kana malami ka yayo nan ka yayo nan ka yayo nan ka yayo nan ka hau dokin kuɗai shi jefa ka gidan kunya hmm. bai tsaya da kai sai gidan kunya sai gidan walakanci can da darjewa da kai bai jin nizami shi dokin kuɗai maluma sun ce dokin kuɗai bai jin nizami in ka riga ka haushi wallahi ko ina sai ya jefa ka duk inda baka son a gane ka sai an gane ka wurin nan to shi na ce kada ka hau dokin kuɗai sai na ce yukuramu za a girmama shi in yi haƙuri bayan ya haƙuri da jaraba ce ne ga yukuramu za a girmama shi bil qana'ati bi izil qana'ati watin da girma na kankantar da kai wala zatul ilmi sannan kuma ya ji daɗin sani ne zai ji daɗin sanin da an gare shi abinda an daɗin sani zai kasance malami da bani malami da bani wanda kasance shi na da sani shi na karantarwa shi na aiki da sani ne shi ne daɗin sani wala zatul ilmi sannan kuma shi kasance kuma watan a wal haibatul yaqini yaqinul haibati ai al haibatul yaqiniya sannan kuma shi kasance shi na da haiba bayyananna duk wanda gani zai kani cewa wannan lallai hakika na Allah ne <clears throat> ko da ko ainihin su jahilai ba su da haka nan ba ko da masu hasada ba su da haka nan ba yace sannan bayan wannan kuma wa hulni adabin to shi na ce wa hayatul abadi da rayuwa ta har abada mi hayatul abadi hulni adabin ladabi ne kyawu shi kasance kana da hulnul adabi kana zamantake keniya da kowa da kyau da kyau kunul adabi malami ka bashi girma ne almajiri ka bashi girma ne kanin haka bashi girma ne dan haka bashi girma ne kanin haka bashi girma ne wani haka bashi girma ne shine hunul adabin kamar da Aisha radiyallahu anha ta ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama manzon Allah ya hore mu an nuna dullan nasa manazilahum musabkar da kowa musabki ne wannan shine umni na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine hurnu adabin shine adalabin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine adalabi mai kyawu manzo Allah bai walakanta kowa sannan kuma bai fuskanta kowa da abin da bai so to shine ce hurnu adabin wa fil ahirati to ranar alqiyama ha to shine ce wa idza sabara ala zalika akramahu Allah fi dunya bi arba'in wa asabahu fil ahirati bi arba'in ranar alqiyama kuma Allah ya saka mai da ababa guda hudu wa fil ahirati ranar alqiyama yanalu bil ihwan li shafa'ati yanalu watan da a bashi ceto na duk wanda ya kaso yanalu bi shafa'ati ma ahabba min ihwanihi za a ba shi dama ya ceto wanda ya kaso daga cikin yan uwa ne ko kuma watan abukane ne ko kuma watan mahato sa mishi sannan bayan wannan kuma sannan kuma Allah ya saukar da shi fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu ko kuma fi zilli arshihi haythu la zilla lokacin da babu inuwa illa zilluhu in ba inuwa ta al'arshi ba wa jawari rusuli sannan kuma da makotaka da annabawa fi alal illiyina ga mahidu hakkawa ainihin gidan daji fil janna cikin gidan aljanna wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqumun ya shahadu shahadul muqarrabuna to za a sanya za a sanya cikin al illiyuna kitabun marqum wanda kasance ya shahadul muqarrabuna innal abrara lahina imin innal abrar fi na'imin wa innal fujjar fi jahimin wa shurbi sannan bayan wannan kuma wai kashi wai qihi da shi da ma wanda ya kaso shi na ce wa shurbi da sha min haulin daga tabki a alar musali na mahihicin sannan kuma tabki na mahihicin manzanni wata shine alkausara Allah shi ba shi dama kuma hisha da wanda shi kusan hisha suwa bayan manzon Allah ya shayas su ma sahabbai su shayas tabi'ai su shayas waliyai su shayas salihai su shayas maluma masu aiki ta su ma su shayas wallahu muna wallahu Allah la yuhrimuna kada shi haramta muna min shurbihi daga shan tamkin nan bil mustafa muna roƙo don alfarmacin mustafa wannan raddan liman qala la wasula mun roƙa bil mustafa da hayyan zababbe sallallahu alaihi wasallam da zababbe shine manzo sallallahu alaihi wasallama wane ne zababbe nabiyyi na shugabanmu Allah kada shi haramta muna min qurbihi kusanta tai muna so mu samu kusanta tai ranar alkiyama alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin adiba mizbahu rawi تم هنا مذباح كل راوي في alfin ألف hadisi هاوي ama bashirin min rabi ila awali li arba'in minhu bi yawmin awali walhamdulillahi alal itimami summa salatuhu ma'a salami ala nabihil karimil amjadi hayril wara sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi nujumi وتابعين أبهال العلوم ومن تلاهما على الإحسان إلى لقاء ربنا الديان yace tamma huna mizbahu kulli rawi mizbahu hitila haske ya diya li kulli rawin ga dukkanin mai riwaya hadisi ma ya kare huna nan ga fi alfin watan cikin rabin dubu watan shi da shekara 414 hawi wanda tara lil hadisi ga ilimin hadisi hawi li ulumil hadisi amma bashirin watan shekarar bashiru menene bashiru hijira na 1220 1212 amma bashirin shekarar bashiru mai da biyar awali watan ainihin farkon rabi'ul awali li arba'in minhu amma kuma hudu ga rabi'ul awali biyomin awwali kuma ranar lahadi littafi ya kare hijira na dubu ɗai da ɗari biyu da goma sha biyu cikin rabi'ul awwal kudu ga rabi'ul awwal kuma ranar lahadi walhamdu dukkan godiya da lahata ta tabbatar ma Allah itimami akan cikan littafi sun masu annan salatu bai waki ne ma'ata da asalami aminci su tabbata ala nabiyihi ga annabi ne alkari mai girma al'amjadi mai girma hairul wara shugaban talikai mahihicin talikai sayyidina shugaban mu muhammadin annabi muhammadu wa alihi da dangi ne wa sahabi da sahabbai ne an nujumi wanda kasance taurari na wa tabi'ina da masu biyassu abhalul ulumi karar rana sannai watan su ne tabi'ai su ne masu biyar sahabbai ko wannan su karo na watan ga sani ko wannan su gumrarre na ga sani wa man talahuma da kuma wanda duk ya bi su wanda bi sahabbai wanda bi tabi'ai alal ihsani akan kyautatawa da duk wanda bi sahabbai tabi'ai akan kyautatawa ila liqa'i har zuwa ga haduwa da rabbina ubangijin mu addayyani mai sakamako alhamdulillahi dhil manni alhamdulillahi dhil manni allazi da zaka na bi hata mata hazi hin manzu matil mubaraka ta min awwali ha ila ya iha faga hirillahumma li shaykh ibn fodi na zimi ha wa muallifiha wa salatu wa salamu ala hadil ummati sayyidina muhammadin wa shafa'atan amatan wa hasatan yawmal qiyamati mu'mina ha wa kafiriha ha in saha wa jinniha da'i'aha wa musnibaha wa allimna allahumma sunnata nabiyyika warzuqna ittiba'aha zahiraha wa batiniha qawlaha wa amalaha muhkamaha wa mutashabihaha mujmalaha wa mubayyinaha amaha wa hasaha allahumma rzuqna wa allimna ma'arifata maqasidish shari'ati wa qawa'idaha وذللنا hayrati wa وترك المنكرات kulluha wa julluha Allahumma ja'alna fi shafa'ati nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmati idza zulzilatil ardu zilzalaha wa insanu ma laha wa ja'alna fi dhilli arshika nahnu wa aba'ana wa ummahatina wa illa وأدخلنا جنتك جنة النعيم مع النبيين والمرسلين والصديقين والصالحين ورزقناه رها ومتئنا اللهم برؤية ذاتك المقدسة وهي أهلا من دخول الجنة ونئيمها سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين to da akwai in akwai sai ko mu koma ga littafin akwai lokaci ko to ai mu koma ga abin ga bugotul ihwani mun kare ma mizbahu rawi za mu ci gaba da ainihin bugotul ihwani bayan mun kare shi za mu koma ga alfiya ta imamu sayudi kuma an yi ta bayani kowa shi tana da ita wannan alfiya din domin ci gaba da karatunta in Allah ya so to sai an ƙari bugwetul ihwani bugwetul ihwani ina ganin saura kaɗan Allah so shi ma akwai shi kusko hmm? a cikin wani sati da